kai tsaye ne zai kai ka inda zaka kalli wannan film din ba tare da kasa fasfo ko kuma kasa wani makullin sirri ba wato ainihin ku subri bi mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin kararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dora sabuwar mu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo yau film din mu na yau mun kawo muku wani shahararren film ne mai matukar shawa kuma film din ne fassarar sultan ne sultan ne suka fassara wannan film din mai matuƙar shawa wannan film shi na da ɗan tsawo kaɗan don saboda film akwai kashi na ɗaya akwai kashi na biyu wannan film da kuke gani an fassara na farkon shi kuma wannan na biyu shi ne aka sake fassarawa kuma jarumi guda na yi wannan film ɗin anko saboda film ne mai matuƙar shawa za mu nuna muku wannan fina-finai na ɗaya da na biyu a cikin wannan channel tamu yanzu idan kana so ka kalli wannan film din ba tare da kasa sa ko kuma kasa samu ah, wani makullin sirri ba ka biyu mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon din wannan film kuta takwakiya cikin wannan film kuma film ne mai matukar shawa sunan film din ahali idan baka kalli wannan film na hali ba to ina baka shawara da ka kalle shi domin zai matukar burge ka yanzu ka ganin kasa inda aka rubuta ahali na ɗaya da na biyu za ka danna rubutun ne haka kawai kana dannawa za ka ga kasa nan an rubuta ahali ka gani na ɗaya da na biyu kuma kasa za ka ga rubuta ahali ko na uku da na hudu saboda kasa din akwai na ɗaya da na biyu akwai na uku da na hudu ka gani kana dannawa haka idan za ka kalli na farko za ka danna ne nan sama idan ka gama kallon shi kana yi ka dawo inda nan da na uku na hudu shi ma ka danna domin ka kallon shi to yanzu ka gana inda aka rubuta a hali na ɗaya da na biyu za ka nan wannan bulon rubutu ne a haka ka gani kana danna shi ne kai tsaye zai kalle ka inda zaka kalli film din ba tare da kasa fasfo ko kuma kasa wani makullin sirri ba yanzu idan ka gama wannan za ka kuma cikin channel din mu ta YouTube anko ka je ka nemo na biyu domin ka kalle shi